This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare da Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke muku marhaban a shirinmu na wannan lokaci daga nan Amurka. To da yake yau Juma'a ce bayan an sha labaran duniya za a kira waya a bayyana ra'ayi kan duk irin batun da mai saurare zai zaɓa. Kamar kullum lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma kafin nan sai kun ji rahoton musamman kan sana'ar a caɓa a kanan dabo. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum makonni da dama bayan da kungiyar jama'ata ahlul sunnatul da'awat wal da wadda aka fi sani da sunan boko haram ta dawa alhakin kai hari kan wasu cibiyoyin sadarwa na wayoyin salula a sassan najeriya mazauna wasu daga cikin wuraren da abin ya shafa sun ce ji suke kamar suna kurkuku inda wayoyinsu ba sa aiki yawancin lokuta kuma ba sa da hanyoyin shiga intanet wakiliyar murya amurka helen maddox ta ce idan mutum ya yi kokarin kiran wasu jihohin arewacin najeriya daga abuja musamman waɗanda suke yanke arewa maso gabas yawancin abin da zai ji shine sakon cewa ko dai wayar tana kashe ko kuma ya ji kamar ana amfani da ita wani wakilin murya amurka a maiduguri headquarter jihar borno ya ambaci mazauna birnin suna kokar cewa harkokinsu na kasuwanci sun fara ja da baya kuma sun fara fargabar cewa wannan abu zai kai su ga talaucewa ganin dama wato ba wani karfi suke da shi ba kamfanonin sadarwa na wayar salula a maiduguri sun yi alkawarin gyara turakan da aka lalata to amma sun roki jama'a da su kara nuna hakuri sai dai kuma wani ma'aikacin kamfanin salula da ya nemi kada a bayyana sunansa ya ce ma'aikatan da ya kamata su yi wannan gyara sun ƙi yi saboda fargabar cewa za a kai musu farmaki lokacin da suke aikin da yawa daga cikin ma'aikatan ma sun gudu sun bar maiduguri jami'an tsaro sun yi alkawarin ƙara yawan 'yan sandan da za su yi gadin cibiyoyin sadarwa amma a najeriya su kansu sojoji da 'yan sandan ƙasar kamar kowa ma sun dogara ne kan wayoyinsu na salula domin sadarwa tun da layukan tarho na ƙasa sun lalace. 'Yan sanda a Afirka ta kudu sun bayar da takardar izinin kamo ɗan siyasan nan Julius Malema ɗaya daga cikin masu sukar lamirin gwamnatin ƙasar. Wani lauyan Malema ya ce a yau Juma'a aka sanar da shi cewa an bayar da takardar sammacin ɗan siyasar amma bai ganta ba bai kuma san ko bai kuma san laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba. malema na ɗaya daga cikin masu suka wato wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zuga ma'aikatan haƙar ma'adanai da su yajin aiki kuma ya faɗa wa mahaƙan cewa shugaba jacob zuma da jam'iyyarsa sun ci amanar su an kori malema tsohon shugaban bangaren matasa na jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu a baya cikin wannan shekarar a saboda abinda da ta kira rashin ladabi da biyayya jaridar city press ta afirka ta kudu ta ce takardar sammacin da aka bayar ta kamo malema tana da alaka da abin wato da binciken da ake yi na zargin zarmiya da cin hanci a wajen bayar da ayyukan kwangila na gwamnati a gundumar malema labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausar murya amurka a washington dc an barke da sabbin zanga-zanga yau juma'a a faɗin ƙasashen musulmi na duniya domin nuna kyamar wani bidiyon da aka wallafa a nan amurka na yin ɓatun ga Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Dubban mutane sun bazu kan titunan ƙasar Pakistan inda aka kashe mutane akalla goma sha bakwai wasu da dama suka ji rauni a aron gama tsakanin jama'an tsaro da masu zanga-zanga. An ga zub da jini mafi muni a birnin Karachi na kudancin ƙasar inda aka kashe mutane akalla goma sha biyu. har ila an yi zanga-zanga a Islamabad babban birnin ƙasar da kuma biranen Peshawar da Lahore da wasu wurare. dubban musulmi sun yi irin wannan zanga-zanga a kasashe da dama ciki har da afghanistan da india da sri lanka da bangladesh da iraki da lebanon da kuma indonesia wasu 'yan zanga-zangar sun kona tuta amurka da wato mutum-mutumi na shugaba obama na amurka koriya ta kudu ta ce ta yi harbin kashedi ta inda wasu jiragen su guda shida na ƙasar koriya ta arewa suka tsallaka bakin iyakar ruwan da ƙasashen biyu ke gardama a kai a tekun yalo ma'aikatar tsaron koriya ta kudu wadda ta tabbatar da afkuwar hakan ga muryar amurka ta ce wasu jiragen yaƙi biyu na sintiri na koriya ta kudu sun yi harbi kusa da inda jiragen na koriya ta arewa suke jami'ai suka ce babu harsashi ko guda ɗaya da ya taɓa wani daga cikin jiragen ruwan na koriya ta arewa waɗanda suka yi sauri suka koma ɓangaren ƙasarsu na wannan bakin iyakar ruwa da suke rikici a kai tsallake bakin iyakar ruwan da ba a tantance shi ba wanda kuma hukumomi a pyongyang ba su ma yarda da iyakarsa ba ba wani sabon abu ba ne ga jiragen masunta na koriya ta arewa a makon jiya seoul ta ce jiragen su guda bakwai sun tsallaka bakin iyakar na wani dan lokaci kafin jiragen ruwan sintiri na koriya ta kudu suka gargade su amma kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ce wannan shine karan farko da mayakan ruwa na koriya ta kudu suke buɗe wuta na gargaɗi a kan jiragen ruwan koriya ta arewa tun watan nuwambar shekara ta 2010 jin kaɗan a bayan da koriya ta kudu ta zargi koriya ta arewa da laifin kai wani mummunan hari a kan ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakinta. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu za mu fara ne da wannan rahoto na musamman na sana'ar acaɓa da Muhammad Salisu rabu ya shiryo mana daga kanan dabu. daga jin wannan kara mai sauraro zai iya gane cewa karan babur ne wanda ake haya da shi kuma waɗanda hausawa ke wa lakabi da acaba ko kuma wasu sukan ce ma okada ko goyin da dai sauransu ita dai wannan sana'a ta samu zama da gindinta ne 'yan shekaru kaɗan da suka gabata bayan da aka samu taɓarɓarewar harkokin sufuri a najeriya duk da dai a iya cewa sana'ar ta acaɓa ta samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasa ta kuma sauƙaƙa matsalar sufuri a wasu ɓangarori na najeriya to sai dai duk da waɗannan alfanu da aka lasafta masu sana'ar a sun yi ƙaurin suna wajen karya dokar tuki da kuma ɗaukar doka a hannunsu duk lokacin da wani abu ya faru tsakaninsu da mai mota kai ko a 'yan kwanan nan a jihar kano an zargi masu wannan sana'a ta a caba da kisan wani direban taxi da aka ce sun zarge shi da satar yara amma ba tare da sun miƙa shi ga hukuma ba suka kashe shi suka kuma saka gawar shi cikin motar suka ƙone ganin yadda wannan sana'a ta acaba ke kokarin wuce gona da iri na tambayi shugaban kungiyar na jihar kano alhaji muhammad sani hassan ko mai zai ce akan wannan aika-aika da ake zargin 'ya'yan kungiyarsa sun aikata kamar yadda ka faɗa jawabin ka kuma tambayar ka zargi ake yi kuma zargi zai tabbata ne lokacin da bincike aka karkare shi alhamdulillah tun da hukumar 'yan sanda ta shigo ciki kuma ta ɗauki matakin bincike za ta kuma bincika kuma kuma tana bincika to mu yanzu ba za mu iya cewa yan kungiyar mu ne kai tsaye ba amma dai an yi magana cewa masu babura su suka bi mutumin nan da karshe har ya fada halin wannan eh, rasa ransa da kuma kone shi ko da kone motarsa ba za mu iya cewa ba yan kungiyar mu ne suke ba kai tsaye ba za kuma mu ce su ne suke ba sai wancan bincike da yan sanda suka fare sun kai karshen sa illa ya kace wannan abu da ya faru ko yan kungiya mana ko ba yan kungiya mana abu ne na rashin jin daɗi kamar da kace ya muka ji ba mu ji daɗi ba kuma ba ma goyon bayan irin wannan ainihin keta ko kuma ɗaukar doka a hannu abin da ya kamata a yi mu muna da shugabanci daga kungiya ta unit har local gama jiha har kasa baki ɗaya ya kamata lokacin da suka ga wani abu da mutane suka ga irin wannan abu da bai dace ba ko suke zargin za a cutar da wani su kokari su ankarar da mu ko kuma su ankarar da yan sanda tun da dukkan hanyoyi na akwai injection ko mai bada hannu kai masa magana ga wani mutum da yake zargi a matsayin san jami'an tsaro zai iya taimaka maka su kansu masu ta'ammali da ko kuma in ce masu ta hawa baburan a sun bayyana irin illoli da masu sana'ar a ke haifarwa eto eh, halayyarsu dai za mu iya cewa muna ganin ta dai zamantakewar su kullum yau da gobe amma laifi ai ba zai wuce na ko yake ba zan ce laifi ba dan tana iya yi wa hukumar ma ko ta sani ko bata sani ba saboda abin da zaka fara duba duk gidajen wankan da suke jihar Kano lungu da sako da duk wata tasha ta mota in dai wacce mutum zai balaguro ne ya garin nan in ka je da daddare to da kyanta hukuma ya ta dinga tare tashoshin cikin dare ko gidajen wankan tana kama duk wanda ta gani da mashin yana kwance akan mashin din ko yana gefe a kwance ga mashin din ya koma jiharsa kana nufin cewa a nan suke kwana ai irin wa'annan su suke aikata abubuwan ma da ake gani kamar yan asalin yan acaɓan kanan wannan ba abu ne bayyananne a bisu gidan wanka da tashoshin mota duk wanda ka gabata da muhalli ai kaga irinsu ne wannan abu ne wanda yake bamu matsala a cikin jihar nan amma shi yasa na ce ko hukuma ta sani ko bata sani ba shi yasa dan adalcin da na yi mata ai na ce wata ƙil ko ba sani ne amma ban sani ba ina ga wannan shine zai kawo mana karshen wannan al'amarin yawa yawan su ba san ka'idar matukin ba domin hanyoyin da suke bi na samun haɗarurruka ne wanda su suke jawowa suke haddasa shi saboda duk sanda za su tafi a kusace a gudane sannan kuma su shiga gaban mota su da suke tare da akan babur kuma da wani mutum a ɗauke ko wata mace a ɗauke wannan matsaloli suna yawan hassa da haɗari kuma ga cunkoson su ya yawa saboda 'yan majalisar mu na ƙasar nan zababu sun ɗaure wa wannan abu gindi domin maimakon su zo su gina asibitoci sai su ba da kyautar babura. Muhammad salis Radio murya Amurka daga Kano, Najeriya. Okada sannan ku yan acaba wajen doki kure a gaba. Okada mu je gaba gaba. Allah ya kyauta to idan an jima kaɗan za ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk abin da ke ci muku tuwa ƙwarya to amma kafin nan a saurari wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To bari mu fara daga Kaduna, wake kallayi a Kaduna. Ibrahim kana magana ne da Usman Mukutar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. A to lalle kan Malam Usman muna sauraron ka. Malam Ibrahim yau gaskiya ana so in yi magana ne akan su wanda suka yi rubutun bakanci da manzo sallallahu alaihi wasallam a gaskiya muna musu Allah wadda kuma Allah la'ance su kuma ubangiji Allah yana so zama lafiya kamar yadda suke to da rashin addinin musulunci. Daga Usman Mukutar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman mun gode da ra'ayinku ɗan ra'ayinka. to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani mai wato abun faɗi ya zaɓi maudu'in da zai magana a kai yau wato bari mu je mu yawuri wake kan layi a yawuri to muna jin ka eh, ina magana ne da zuwa jin ana magana batun hanyoyi mu na ya wuri tsakanin ya wuri zuwa koko Allah don gini na ɗari sai karan ce wallahi wata mota ta ga wasu wata mata jirgita da jikokinta gaba ɗaya suka rasu wannan akwai kuma akwai wata tanka da ta taushe wasu yan fesilati cikin azumi wallahi abin nan babu kyawu hanyar musamman zuwa an tagowar arewa babu kyawu wallahi to Allah ji kansu Allah ya sa kuma hukumomi sun saurari wannan muhimmin ah, korafi naka bari mu je mu baucin ya bari mu je bauchi wake kan layi a bauchi to da alamar dai layin bauchi ya katse to masu sauraron mu yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani ra'ayi da zai taimaki jama'a da kan shi ya gabatar da shi ko ya sharhi da zai kawo ci gaba da zaman lafiya kuma mai ma'ana da haka ƙofa buɗe take yau juma'a ce maudu'i zaben mai magana ne yau da alamar yau wato da alamar dai da alama cewa akwai wani a kan layi yana shigowa ba amma yana yankewa mm. to wannan dai wato alama ce ta cewa wannan matsala ta katsewar katsewar waya kamar yadda ka kawo labarai eh, ba maiduguri kawai ta shafa ba har ma da wasu wurare a najeriya to bari mu je mu kebi wake layi a kebi eh malam ibrahim kana magana da dan asabe mai fata ya wuri daga jihar kebi to muna jin kamalan dan asabe to a gaskiya yau ina so in yi korafi dangane da a batanci da aka yi ma shugaban halitta annabi muhammadu a ina kira ga yan uwanmu mabi addinin kirista da ke najeriya mu haɗa hannu da karhe mu hito mu nuna rashin amincewar mu da ɓaci ko kuma cin zarafi da aka yi ma annabi muhammadu domin a cin zarafin wani ba annabi zai kawo fitina ko kuma in ce yakin duniya na uku idan ba a ɗauki mataki ba ya kamata mabi addinin kirista da musulmi mu zo mu yi zanga-zanga mu nuna rashin jin daɗin mu da wannan cin zarafi da ake ma addinin musulunci domin so ake yi a haɗa fitina tsakanin musulmi da kirista wanda wannan ba zai haifar mana da mai idanu ba da fatar mabiya addinin kirista za su ba mu goyon baya mu hito mu nuna rashin jin daɗin mu da wannan cin zarafi da ake ma addinin musulunci da annabi muhammadu to mun gode sosai da wannan muhimmin wato ah, ra'ayi bari mu je mu waye daga babudo ko Babu ne sunan mutumin wake kan layi abakar wansi to muna jin ka mala abakar wato za a yi na shine game da mutumin kudin nan da aka yi jiya muna jin ka gani kamar kuma yan biyo kamar kuna da za a yi wannan kudin na dubu biyar me isa ka ce haka saboda na rika kamar kana goyon bayan haka ne ai gaskiya bai dace ba To, ka san yadda malamai suka bayyana zato ko? A ba zato ba ne, ta magana da kake yi ne mana. To, mu ba mu da ra'ayi, muna ra'ayin wato kowane ɓangare mukan kawo ra'ayin shi. mu saka abun a faifai a dau abin da idaci ba mu da wani ra'ayi da masu goyon baya da marasa goyon baya kamar kai ma da yanzu ka fito kana bayyana ra'ayinka cewa baka goyon bayan wannan kai an baka dandali da ba mu goyon bayan ka kaga da sai mu katse eh to yayi kama da mutum amma dai ba eh, mutum bane ba mutum bane gaskiya da dan sauran shi dabba ne <laughs> to mun gode <laughs> bari mu je mu jigawa wake kan layi a jigawa ina tela kofar fada malamu dore jihar jigawa to muna jin ka a ra'ayina ne cewar wani suka yi kasafin nan ko kuma suka yi bidiyo na fatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah la'ance su da wannan suka goya musu baya. To har yanzu dai muna jigawa. Mun gore. Still dia. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nura Mustapha ke magana daga Babura jihar Jigawa. To muna jin ka Mustapha. Ni ra'ayina game da shirye-shiryen ku ne. Hmm. eh da Allah ina ba da shawara cewa da Allah shirye-shiryen ku musamman labarai eh a rika duba abubuwa muhimmai ana aiwatar da ayyuka da yawa na ci gaban raye kasa da ci gaban al'umma musamman a kasashen afirka amma akasari yawanci za ga matsaloli kuka fi yawan kawowa har ma ku dan gutsuro ku ce a biku ko a shirin ku na gaba za a yi wane ne da sauransu to da yana da kyau ku rika ɗan sirkawa To mun gode. Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka da Allah in ka ji wani labari mai muhimmanci kana iya dan na wani abu raya kasa na ci gaban kasa sosai kana iya kira mu ka tuntube mu. Yawwa dan mu haɗa hannu a taimaki jama'a. Mun gode sosai. To jama'a kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk mai wani ra'ayin da yake ganin na da muhimmanci gare shi da ma sauran jama'a hmm, ya zo ya bayyana shi ba yauwa to bari mu je mu kanan dabo kano ibrahim ne daga kano to male ibrahim to ni har yanzu da aka da muke magana shine kan irin abubuwan da suke faruwa musamman irin yadda ake tsakan addinin musulunci ya kamata a samu wasu waɗanda masana da za su rinka wayar da kan irin waɗannan mutane wajen tsokana addini mu muna girmama annabi bisa alaihi salam muna girmama maryam allah rabbi ita amma abin mamaki kiristoci ba su damu da mu ba suna takura mana suna cin rikicin addinin musulunci gaskiya wannan ba daidai ba ne ya kamata a kafa wata hukuma ko ta biyu ce ba da za ta rinka bin sawun irin waɗannan abubuwa domin hukunta waɗanda suka kawo targoma da tashin hankali a rayuwar nan ta duniya saboda ka babu daɗi to Allah sa ah, an ji wannan shawara ta ka mu je mu yobe to da alamar dai ma na yobe layinsa da matsala to mun gode da shawarwarin da kuka kawo yau sai kuma shiri na gaba mun gode ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na duban kasar Morocco ta zama shugaba da misali a arewacin Afirka, in ji sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ta hurta waɗannan kalamu ne lokacin da take jawabin buɗe taron tattaunawar dabarar kwakwarar cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Manufar wannan cuɗanyar shine don gina kwakwaren tubuli na gari wanda a kansa ne za a ɗora tafarkin makomar dangantaka mai ɗorewa tsakanin ƙasashen biyu nan gaba. Kulawa da kawo sauyi a harkokin siyasa na ɗaya daga cikin manufarmu. Morocco na kan gaba a harkar kawo soye-soye a arewacin Afirka. Ta shirya zaɓe mai inganci cikin walwala. Ta ƙarfafa majalisarta, ta kuma ɗauki matakan da suka tabbatar cewa manufofin gwamnati ɗaya suke da son ra'ayin ƙasar. Sakatariya Clinton ta yaba ma Morocco domin alwashin da ta sha na tunkarar matsalar aurar da yara ƙanana. Ta ce ‘yan mata da aka yi ma aure suna ƙanana ba za su samu ilimi ba, bugu da ƙari suna iya samun matsaloli da yawa musamman idan sun zo haihuwa. Haka na iya sa al'ummarsu ta rasa su da gwanintarsu. Dalilin da ya sa kenan Amurka tana ƙarfafa gwamnatin Morocco da ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu su ci gaba da ba da namijin ƙoƙarin warware wannan matsalar. Game da batun makomar yammacin hamada, Sakatare Clinton ta ce Amurka na goyon bayan ƙoƙarin da ake na warware matsalar cikin kwanciyar hankali da lumana da cimma matsayi da zai amfani ɓangarorin biyu. Amurka ba ta sake manufarta ba kan yammacin hamada. Mun fito fili mun sanar cewa Morocco na da kyakkyawar manufa kan ‘yancin yankin. Manufar na da hujja mai kyau, manufofin na da alamun gamsar da burin al'ummar yammacin hamada na gudanar da harkokin cikin gidansu cikin kwace hankali da kare mutuncinsu. Muna ci gaba da goyon bayan shawarwarin Majalisar Ɗinkin Duniya da fatan Morocco da yammacin hamada za su cimma jituwa. Har-haren da aka kai Benghazi a ƙasar Libya sun nuna ƙararra cewa sha'anin tsaro na da mahimmanci har yanzu a ƙasar ta Libya, ta dalilin dakarun ƙasa da ƙasa masu yaƙi da ta'addanci, Amurka da Morocco sun ƙulla ƙawance don su kawar da kowace barazanar ta'addanci. Daga ƙarshe harkokin ilimi da na al'adun ƙasa tsakanin ƙasashenmu na samun nasara. Akwai fiye da mutane dubu biyar 'yan ƙasar Morocco a wannan taron da suka yi karatu a Amurka. Ina da tabbaci in ji Sakatare Clinton cewa za mu ci gaba da warware matsaloli mu kuma samu sakamakon da za su ƙarfafa ƙasashenmu su inganta zaman lafiya da arzikinmu har ma da duniya gaba ɗaya. Wannan shi ne sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To, wanda shi ya kamu ga kuma labaran duniya a takaice ga Ibrahim Alfa. makonni da dama bayan da kungiyar ta ta sunnatullah da wal jihar da aka fi sani da sunan boko haram ta dawo alhakin kai hari kan wasu cibiyoyin sadarwa na wayoyin salula a sassan najeriya mazauna wasu daga cikin wuraren da abin ya shafa sun ce ji suke kamar suna kurkuku inda wayoyinsu ba sa aiki yawancin lokuta kuma ba sa da hanyoyin shiga intanet wakilin murya amurka hidden maddock ta ce wato idan mutum ya yi kokarin kiran wasu jihohin arewacin najeriya daga abuja musamman jihohin da suke yankin arewa maso gabashi ba abin da zai ji sai ji kamar ana cewa an kashe waya ko kuma dai ana yin amfani da wayar kamfanonin salula da suke maiduguri jihar ta borno sun yi alkawarin cewa za su gyara wato turakun wayoyin nasu da aka lalata to amma kuma wata majiya a kamfanin salula din na cewar yawancin ma'aikatan sun gudu saboda suna fargabar za a kai musu farmaki suka je suka fara wannan aiki na gyara. 'Yan sanda Afirka ta kudu sun ba da takardar izinin kamo tsohon shugaban kungiyar matasa ta jam'iyyar ANC Julius Malema ɗaya daga cikin waɗanda yanzu suke kan gaba wajen sukan lamirin gwamnatin ƙasar. Wani lauyan Malema ya ce, a yau juma'a aka sanar da shi cewar an ba da takardar sammacin ɗan siyasar to amma bai ganta ba bai kuma san kowace irin laifuka ake tuhumarsa da aikatawa ba malema na daga cikin waɗanda suka ziga ma'aikatan haƙar ma'adinai da su yajin aiki kuma ya faɗa wa mahakan cewar shugaba jacob zuma da jam'iyyarsa ta yansi sun ci amanar su To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lefes Creation wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.